gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa a kan mita 1625 da kuma ɗaya, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya fara'a niya nomad fm dalol fm da kuma tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai sai alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe aka so hakan ko kuma shirye mu da suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan yammaci na Litinin ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, Malafis fara muna da kanin labarai. To Yusuf ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium tare da amincewa amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya. Sannan rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan hare-hare da aka kai a Kabul babban birnin kasan sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. To kanin labaran kenan idan kuma muka tsanduma cikin shirin za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya a shirye take don gudanar da shirin samarwa makiyaya matsugunni na dindindin. Ai ba fili muke nema ba, mu muna da gonakinmu da muka gada kakannu da iyaye, za mu iya zuwa a fara a gurin. Akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu. Ita kuwa kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta zaɓi sabon shugabanta wanda kuma zai yi aiki na tsawon shekara ɗaya a wannan lokaci. aiki za a yi da wa'anda duk suke son su gama karinsu da afirka ta yamma duk wa'annan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka duk bayan nan kuma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zan jagoranta amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu yana mai cewa duka kasashen biyu suna so su samu maslaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan. Trump ya yi ta ta irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan ta har ta kulle yarjejeniya kan shirinta na nukiliya. waɗannan kalamai na zuwa ne bayan da trump ya zama shugaban amurka na farko da yake kan mulki wanda ya shiga koriya ta arewa bayan ya tsallaka iyakar da ta raba koriyoyin biyu wacce babu sojoji a cikinta bayan da ya sha hannu da shugaba kim akan iyakar da ke ƙauyen panmunjom Trump ya ketara layin soji da aka shata wanda ya raba tsakanin kasashen koriyoyin biyu bayan haka ne kuma Trump da Kim suka koma cikin koriya ta kudu. A yau Litinin Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta tara. ministan harkokin wajen iran jabat zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na isna cewa iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100 sai dai wannan sanarwa ita ce ta farko cewa iran ta karya yarjejeniyar da ta amince tare da wasu manyan kasashen duniya guda shida ciki har da amurka da kuma tarayyar turai da nufin sassauta mata takunkuman karya tattalin arziki da aka saka mata a baya hukumar da ke sa ido kan mallakar makamin kare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta yi ta fitar da rahoto akai-akai inda take cewa hukumomin tehran na mutunta yarjejeniyar Rahotanni daga Afghanistan sun ce wasu munanan har-hare da aka kai da wata mota dauke da bom da kuma harbe-harben bindiga a Kabul babban birnin kasar sun yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. Jami'an sun ce an kwashe sa'o'i shida ana aran gama tsakanin masu gwagwarmayar da jami'an tsaron kasar bayan wata kawanyar ah, da aka yi. Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin shirya kai harin kunar bakin waken a kan wurin da ta ce cibiya ce da ake tsare-tsare na tsaron ƙasar ta Afghanistan. Mazauna birnin sun ce fashewar bom ɗin ta yau litinin ta faru ne a tsakiyar birnin da safe lokacin da ake gaggawar zuwa aiki, abin da ya sa hayaƙi ya turnike sararin samaniyar birnin Kabul. mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar nasarat rahimi ya faɗa a wata sanarwa cewa 'yan bindiga da dama sun laɓe a kusa da wani dogon bene da ake ginawa bayan fashewar bom ɗin kuma suka yi ta buɗe wuta akan 'yan sandan afghanistan da suke kan aiki a lokacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc safiyar yau litinin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka koma kan titunan birnin Hong Kong don bikin zagayowar shekaru 22 da sake hada yankin da China. dubban mutane sun zagaye ginin gwamnati birnin yau da rana yayin da wasu mutane kaɗan suka yi ƙoƙarin kutsa cikin ginin majalisar dokokin yankin yayin da 'yan sanda suka yi jira masu zanga-zanga a cikin ginin suna fetsa musu yaji mai saka ƙwalla ta tsagun babbar ƙofar majalisar. masu zanga-zangar sun yi amfani da ababen kariya na rufe fuskoki da lemomi don su batar da kamanninsu daga 'yan sanda sannan su kuma kare kansu daga barkunan tsohuwa da suke fetsawa yayin da suke yunkurin karya kofa don buɗe kofar shiga majalisar da kuma farfasa tagogi a kusa da mashigin a can gefen birnin na hong kong kuma an yi wani gagarumin tattaki da misalin karfe biyu da rabi na yamma agogon yankin daga dandalin da ake kira victoria park zuwa kusa da headkwatar gwamnatin yankin wata kungiyar likitoci a sudan ta ce an kashe mutum biyar kuma wasu da dama suka jikkata a zanga-zangar da aka yi yayin da ake ci gaba da nuna adawa ga mulkin soja a sudan A jiya Lahadi dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan kasar suna kira da a mika mulki ga gwamnatin farar hula. Bayan kusan watanni uku da sojoji suka hambarar da Umar Albashir wanda yi shekara da shekaru yana mulki. Masu zanga-zangar waɗanda wasunsu ke ɗauke da tutar ƙasar sun yi tarera waƙa suna kiran da a miƙa mulki ga farar hula tare da bayyana fatan majalisar gwamnatin wucin gadi ta soja. da janar abdul fatah burhan ke jagoranta za ta kife zanga-zangar ta ranar lahadi ita ce ta farko tun bayan wani samame da jami'an tsaron kasar suka kai wanda ya tarwatsa masu zaman dirshan a khartoum samaman da 'yan adawa suka ce ya yi sanadin mutuwar mutum 128 a gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga babin rahotanninmu kuma, inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta aminta da shirin samar wa makiyaya matsuguni na dindindin da kuma inganta rayuwarsu a matsayinsu na 'yan ƙasa masu cikakken 'yanci. Jihar Filato na ɗaya daga cikin jihohi da za su ci gajiyar wannan shirin. Zainab Babaji ta haɗa mana rahoto dangane da yadda wannan shirin ake ƙoƙarin inganta shi. Shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin Ruga Settlement shiri ne da ta ce zai taimaka wajen magance matsalar da ke tsakanin makiyaya da manoma. A wata takarda da ke da sanya hannun babban mataimakin shugaban kasa na musamman kan harkokin manema labarai Malam Garba Shehu, shirin na riga zai magance yawan yawace-yawace da makiyaya ke yi ta yadda za su zauna wuri guda a samar musu da abubuwan more rayuwa da suka hada da makarantu, asibitoci, hanyoyi, kasuwanni da wuraren da za su sarrafa nama da madara. Jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin da suka sha fama da saɓani tsakanin makiyaya da manoma dalilin ɓarnata amfanin gona da wasu lokuta manoman ke zargin makiyaya da yi, yayin da makiyayan a wasu lokatai ke zargin manoma da ɗaukan doka a hannunsu na hallaka musu dabbobi bayan sun yi musu ɓarna. Na zanta da wani manomi don jin koyaya yake ganin wannan shiri na tsugunar da makiyaya. Inda an ce kam za ba ma Fulani wurare su yi kiwo wannan kam bare ya kawo masala ba amma ni damuwa na wani lokaci ko za an ba su kun ga su hula ga wurare da yawa wanda ya kamata inda za su yi kiwo amma damuwa ne da su kuma inda ya matse sai sun ce dole za su shiga wannan zai ya kawo mana masala da su saboda barna ai kun ga wannan gonar da muke yi ita ne arzikin mu su ma shanu bara mu mu kashe musu sanu ma su kuma kar su kashe mana eh, gonan mu yau abu ne na kawo mana masala wani sometimes da su kenan amma kamar inda za ya ba su su yi kiwo kan bara mu ya mu hana ba a bangaren makiyayan kuwa shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Plateau wato Alhaji Nura Muhammad ya ce shirin ruga zai taimaka wajen kawo sauƙin rayuwa. Wannan ruga settlement din mu kan a Plato ai mu already ma mu a zaune muke. Don haka muna so a ci gaba da wannan a inganta shi duk abin da zai kawo hanyar zaman lafiya wallahi tallahi ko ma yaya yake za mu goyi bayan shi domin a zauna lafiya. To akwai wuraren da ake samun matsalan cewa ba za a ba da fili domin wannan riga ba. Ai ba fili muke muke nema ba mu muna da gonakinmu da muka gada kakannu da iyaye za mu iya zuwa a fara a gurin akwai guraren da gwamnati ta mallaka har yanzu gonaki ne dazuzzuka ne na gwamnati misali a nan plateau state ba muna da grazing reserve guda biyu ba wanda aka tabbatar da su to an yi amfani da su mana ba in ya ga riban wannan abun shi da kansa ma zai zauna ba sai an ce mishi ya zauna ba don haka a yi amfani da damar da ake da ita ba sai an takurawa kowa ba ba sai an ci mutuncin kowa ba ba sai an shiga haƙƙin kowa ba Karamar hukumar Riyom a nan jihar Plateau na daga cikin ƙananan hukumomin da ke da ɗimbin makiyaya suna kuma cuɗanya da manoma. Shugaban karamar hukumar Yom Emmanuel Ɗanboyi Jigul ya yi na'am da shirin na gwamnatin tarayya. Duk shirin da gwamnati yana da shi saboda ya zama lafiya yana da kyau. Ba maganan bambance-bambance na yare addini ko wani abu ya kamata mu koyi yadda zama ya zama lafiya. Idan akwai halin da za a samu wuri wanda Fulani za su yi su zamna su yi kiwon yana da kyau. Ya fi yadda za su dinga yawo da shanakai ana ma mutane barna. so ina iya sa masu wuri yana da kyau. Sarakunan gargajiya na da gagarumin tasiri wajen aiwatar da shirin tsugunar da makiyayan ta yadda za su samu kyakkyawan zamantakewa da manoma. A cewar ata aten na gane wuri Yakubu Chaiman akwai abin dubawa a shirin. Jama'a suna girma, gonaki kuma ba girma suke ba. yanzu haka nan ma mutane a cikin gidansu gonan da mutum zai yi domin ya samu ya ba bakinsa ya ba iyalinsa babu su to yanzu haka na ne za a ja ba yanzu zai zama da wuya amma wai inda za a ce wannan wurin wurin shanu ne wanda za a dinga yin kiwon su zai zama da wuya ya zuwa yanzu dai jihohi goma sha biyu ne suka bayyana sha'awar shiga shirin wanda wasu al'ummomin jihohin ke bayyana fargabar ba su fahimci abin da shirin ya kunsa ba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Zainab Babaji da wannan rahoto. Ita kuwa kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma da ake kira ECOWAS ko Sidiyawo ta zaɓi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar, Muhammad Isuhu a matsayin sabon shugabanta. Ko me shugaban zai mai da hankalinsa a kai a wannan wa'adi na tsawon shekara ɗaya da aka zaɓe shi? Suleiman Muni Barma ya haɗa mana rahoto dangane da abubuwan da shugaban zai fuskanta. ECOWAS babu wata kungiya a Afirka wadda ta bunƙasa wanda aka tammawa tana gaba ga kowace kungiya. Kenan ɗaukar shagabancin wannan kungiya abu ne mai mahimmanci. Balle ma lokacin da ana magana wannan Zelekaf Zone de Libre Continental wannan salo da za a buɗe na ya zamanto sufuri da eh, kasuwanci duk inda za ka yin shi ya zamanto cikin Afirka. ba duwan babu komi afirka ta yamma ya kamata ta shirya wannan lokaci in ba ta shirya ba za a shawowa da ita kuma ana magana kuɗi na bai ɗaya da ake son a yi nan da shekara guda da rabi ya zaman to an kammala wannan aiki to sanin niyyar shi sanin horon da ya samu dangance da wannan kuɗi na bai ɗai tun da ya shekara hudu yana kulawa da wannan abun azashi bisa kowa in ba wani iko allah ba wannan kuɗi na bai ɗai sai an kai an same shi kafin waga shekara guda da rabi ta kare. Akwai abubuwa da ya da suka sa ana ganin dai alhamdulillah ya iso yanzu ne ya kamata daidai daidai ya samu wannan kujera. To daga cikin ayyukan da shi ya kamata ya yi muhimmai waɗanne ne zai hibe wa fifiko? Kaga na farko Bill. wannan eh, kudi na bai ɗaya a a kammala wannan eh, project na biyu a ƙara sakin 'yan ƙasa afirka na yamma kowane ta inda ya kaso shine libre exchange eh kahin wakilan libre exchange duka ta kwantinan gaba ɗai libre circulation de person e de bien hayo kasa akwai kingin 'yan matsaloli kaɗan afirka ta yamma ya ce zai kariya da wannan na uku kasa akwai magana eh, yaƙi da 'yan ta'addanci kowa ya san bisa ga wannan mamadu isuhu sai dai a buga mai damce yana gaba ga mutane da yawa a wannan yaƙi da ta'addanci zai ci gaba kamar wadda 'yan afirka ta yamma suke fata kamar wacce irin gudunmuwa shi shugaba isu yake bukata daga sauran takwarorinsa na afirka ta yamma don cimma gurin da ya sa gaba a goya mai baya kullum kowane lokaci su gudi suna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari shikenan ta ishe shi sai ya zo ya yi ta aikin shi saura aiki za a yi da masu hannu da shuni aiki za a yi da wa'anda duk suke son su gama ƙarinsu da afirka ta yamma duk wa'annan abubuwa ya zamanto an ƙara samun sakamako mai tsoka akwai wani albishir ne zuwa ga talakawan kasashen ecowas albishir guda ne wadda aka ganin niger na haskawa na sakewa to haka muka tamma cikin shekarar gagar da zai ɗauka afirka ta yamma za ta karuwa mm, mm, to Allah ya kyauta a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Shirin namu na wannan makon shiri ne da ya duba irin rawar da hukumar gidajen yari a Najeriya ke takawa wajen ganin an ilmantar da fursunoni da ke wakafi don ba su dama kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Madina Dauda, ta yi mana nazarin irin yadda ake ilmantar da fursunoni a lokacin zamansu na sarka. kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare dam to shi. A ƙoƙarin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi wajen ganin cewa fursunoni da suka gama wa'adinsu a gidan yari sun samu karɓuwa a cikin al'umma. Hukumar kula da gidajen yari ta ce tana ci gaba da horar da fursunoni maza da mata da sana'o'in hannu sannan ta ba su dama na yin ilimi har zuwa karatun digiri na uku. Tuni har an samu ɗalibai 465 a cibiyoyi goma har a cikin fursunoni maza an samu Theophilus ciku wanda a yanzu haka ya kusa kammala karatun digiri na uku. I was the only person in 2015. ciku ya ce na gama digiri a shekara 2015 har na digiri na biyu a shekara 2017 yanzu ina digiri na uku. Ganin cewa ana da mata a gidajen yarin kasar sai na tuntuɓi shugaban kula da gidajen yari na ƙasa Jafar Ahmad ko mata nawa ne ake da su ga abin da ya ce. Muna da mata 1,416 cikinsu 321 ɗaurari ne biyar masu jiran shari'a su ne ke gare mu a cikin gidajen yari ke san kamar da na gabatar da shi baya muna da gidajen yari da yawa a cikin ƙasar nan mai yawancin gidajen yari duka akwai sashi na mata wanda muke rike mata ba duka gidajen yarin ba mafi yawancin gidajen yarin akwai sashen mata wanda aka kirkiro kuma mata ne ke kula da shi amma cikin gidajen yarin mata amma akwai gidajen yari guda hudu waɗanda duka mata ne zalla akwai shi a garin ondo akwai shi a kirikiri akwai shi a auci akwai shi a numan amma duk saura sashe ne aka cire aka sato kuma duk can ne ake kirke da waɗannan mutanen da na gaya miki matan da na gaya miki dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida. To waɗannan matan su ma an ba su dama su wannan karatu har zuwa digiri na uku? Eh kamar da kisan mun ba maza dama don su yi koyon hannu tare da aikin mu wanda doka ta ɗora mana shine duk wanda ya shigo gidan yari inda ya ɗaurare ne to ya kamata mu gyara masa halinsa an kuma gyaran halin ya ɗanci juya halinsa gaba ɗaya ya koma nagari bayan haka kuma mu koya mai wata sana'a wadda zai iya cin gajiyarta ko bayan ya fita gidan yari wanda zai samu satifiket wadda zai riga amfani da shi kamar da ni ga miki baya kuma mukan sai musu kayayyaki mu bayar to har da matan ma ana bayarwa a sashen neman ilimi bari in fara shi muna ba su ilimi kamar yadda muke ba maza kamar wajen eh, yaƙi da jafilci cikin mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya maza ne waɗanda muka graduate cikinsu akwai hamsin da ɗaya waɗanda mata ne wanda suka yaƙi da jahilci a gidajen yarinmu akwai kuma wanda muke kira primary school shi ma muna yi muna da mata ashirin da biyu da suka kare cikin kuma karamar sakandare wadda suke kira junior secondary school shi ma muna da mata goma sha bakwai waɗanda suka kare cikin babbar secondary ssce kenan da ake kiranta senior secondary school certificate muna da mata talatin da bakwai waɗanda su ma suka kare cikin wanda ake kira national examination council shi kuma neco da ake kiranta shi ma muna da mata tara waɗanda su ma suka kare muna da naptip da ake kiransa national business and technical education board shi ma muna da mata hudu da suka kare nce ba mu da matan da suka yi amma cikin national open university wanda ya zanna yin digiri muna da mace ɗaya wadda ke yin wannan ɗin digiri ɗin a sashen kuma koyon aikin hannu shi ma ba a bar mata baya ba shi ma muna koya musu saboda mun tabbatar da cewa 'yan sun kare suka fita za su wa kansu amfani ba iyalinsu ba kawai har da al'umma wajen sake-sake muna da mata biyu da suka samu great wajen koyon ɗinki muna da mata guda hudu waɗanda suka koyi ɗinki kuma an ba su great test wajen harkar gyaran gashi da sauransu muna da mata goma waɗansu a ƙare ya ga muna da gullar mata goma sha shida waɗanda suka ƙare sauran kuma suna nan suna ci gaba da yin aikin suna koyo har ran da suka samu satifiket kuma eh, zan allah ya sa sun kare. Eh, sarƙa su ko kuma ya allah an sake su kafin wannan lokaci kila don sun ɗaukaka ƙara da sauransu na shari'ar da aka yi musu to ba a bar mata baya ba muna koya musu to wa'annan mata da za a ce sun gama junior secondary mm. da kuma senior secondary mm. matukan suna tare da ku mm. akwai taimakon da kuke ba su domin su ci gaba eh ai kamar da na ga miki baya duk wanda muka koyar har ya zo zai fita ko ya ma fita mukan kira su baya kaɗan ba su kayayyakin sana'o'in inda suka yi Shi ne muke kira after care services za mu kira su in ka koyi kamar wanda ya koyi harkar gashi da mu sai abubuwan da duk muka san ana amfani da shi wajen gyaran gashi sai mu bata ko mu bashi in ma shi ne namiji ne ya koya sai mu bashi in tela ce ta koya sai kuma mu bata abubuwan na tela duk abin da take na tela sai mu bata in ta yi mai ake kiran shi to kowane dai sana'a mm. da ta yi muna basuwa daga baya kuma muna bin mahi yawancinsu kuma alhamdulillahi yawancinsu duk sun zauna sun gyara halin su kuma suna yin sana'at wadda suka koya mafi yawanci mutanen mu za su je ba za mu je cikin kaki ba mukan je cikin kayan gida saboda ba ma son wani ya san ma alakan mu da su sai mu duba mu gani mu ba da report mu aje saboda abu ne wanda muke alfahari da shi masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda da sauran abokan aikin mu sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A maza da mata don zan miƙewa ka yi ƙoƙarin nema. Cewa masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu. Yanzu kuma ga saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Bashar Kansila mai Real Madrid karamar hukumar Sakaba jihar Kebbi ya ce salam biyoyi Hausa. Gaskiya matakin da gwamnati kasar New Zealand ta ɗauka na haramta yin amfani da jikar leda kasar hakan ya yi daidai. duba da irin illar da leda ke yi ga muhalli da halittun dawa da fatan ƙasa ta najeriya za ta ɗauki irin wannan mataki na haramta yin amfani da leda sai kuma mu na gaba ya fito daga sade sa'idu daura ya ce assalamu alaikum sashen hausa na amurka zanga-zangar da jama'ar karamar hukumar kankara suka yi akan nuna fushin fushinsu akan yi waita kai masu hare-hare da 'yan bindiga suke yi suna kashe masu al'umma wannan wani hannunka mai sanda ne ga hukumomin jihar katsina da ma ƙasa baki ɗaya sai kuma saƙo daga dauda hudu unguru jihar yobe ya ce yabon gwani ya zama dole voa hausa na fara da wannan kalaman ne akan dr rabiu musa kwankwaso na irin ƙoƙarin da yake yi wajen ganin matasan jihar kano sun samu ilimi ina ma a ce najeriya muna da irinsa guda biyar ai da mun huta a ƙarshe nake addu'ar Allah ya saka wa Madugu da alheri amin suma amin sai kuma sako daga Salihu Isa fana karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa don Allah muna kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da charmomin local government na jihar Kebbi da su yi duk mai yiwuwa. su biya ma'aikatan local government da na lga albashinsu domin suna cikin buƙatar kuɗi da fatar allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga wanda na yi domin sa sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga alhaji warisu garin mata mai jihar da magarar da ke kasar Nijar ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muri amurka ya ce a madadina da ma'abotan sauraron rediyo muna miƙa ta'aziyarmu da 'yan uwa da iyalan marigayi umar sa'idu tudun wata da fatan allah ya sa kwanciya hutawa amin sum amin To a gaida Abdulaziz Adali Toro da wasikun masu sauraro, kamun mu kammala shirin, Malam Hafiz ba mu labaran duniya ta ce. Yusuf ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta ganawar da ya yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a matsayin mai matukar alfanu yana mai cewa duka kasashen biyu suna so a samu masalaha kan batun nukiliyar Koriya ta Arewan. Trump ya yi ta nanata irin alfanun da Koriya ta Arewa za ta iya samu a fannin tattalin arzikinta idan har ta kulla yarjejeniya akan shirinta na nukiliya. a yau litinin iran ta sanar da cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na tara sinadarin uranium da ta amince a yarjejeniyar 2015 da kasashen duniya wacce ta takaita adadin sinadarin na uranium da kasar za ta kara ministan harkokin wajen iran jabat zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na isna cewa iran ta haura adadin na kilo 300 inda yanzu ya karu da kashi 3.67 cikin 100 To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa daren ku za ku ji mu ɗauke da wani shiri. Yau ma za mu ba ku dama kamar kullum ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai kuna ganin cewar samar ma makiyaya matsuguni na dindindin zai kawo ƙarshen rikici da ke kaiwa da kawowa tsakanin makiyaya da manoma? sai an jima in Allah ya kai mu ku bugo ku bayyana mana ra'ayinku. A daidai wannan lokaci za mu mika saƙon mu na sashen Hausa na muryar Amurka ga iyalai da 'yan uwa na Malam Umar Sa'idu Tudun Wada, tsohon ma'aikacin sashen Hausa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa jiya da fatar Allah Ubangiji ya mishi rahama, Allah kuma ya ba mu danginsa a halin ɗaukar wannan rashi yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta ba da umarni sa'ida hamdan da kuma injiniyan namu na wannan lokaci mr alfredo santos ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku huta lafiya ga shirin yau da gobe.